الحمد لله لم يزل بصفات الكمال متصفا وبدلائل ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا كريم إن وعد أنجز ووفى وإن عصي تجاوز وعفى أحمده سبحانه وهو حسبنا وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشكره على ما عم من آلائه ووفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر له بالتوحيد معترفا ونزهه عن الشرك ونفى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أذكى البرية محسنا وشرفا صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه الحنفاء أهل البر والصدق والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على ناجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا فالتقوى روح الأرواح وحاديها إلى بلاد الأرواح وهاديها إلى بلاد الأفراح وطهر النفوس وقوت القلوب ومبلغها لرضا علام الغيوب وزاد الضمائر بها ترق المشاعر وتقبل الشعائر وبها النجاة يوم تبلى السرائر فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله لقد حرم الله على المسلمين أن يتخذوا أولياء لهم من غير المسلمين سواء أكانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحرم على المسلمين أن يتخذوا أولياء أو بطانة من دون المسلمين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وحرم الله على المسلمين اتخاذ أولياء ممن يسخر بالدين الإسلامي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 اسألوا أهل العلم المؤتبرين عن كل ما يشكل عليكم في أمور دينكم ودنياكم واستوضحوا الفهم عن كل ما زلت به الأقدام وضلت به الأفهام لا سيما في مسائل الولاء والبراء والموقف الحق من غير المسلمين والتوفيق بين ذلك وبين سماحة الإسلام وأنه غير ما فهمه أنصاف المتعلمين وأعشار المتعالمين مما لم يسبقوا إليه عبر تاريخ الأمة مع تواتر العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والولاة المسلمين واعلموا أن أمة الإسلام في نيجيريا بحاجة إلى توبة صادقة وإنابة مخلصة ورجعة إلى الله ودعاء وتضرع أن يكشف الله الغمة مع الثقة بالله ونصره ثم الثقة بالنفس والنظر إلى الأحداث باعتدال دون تهويل ولا تهوين مع الأخذ بأسباب الصلاح الوقائي والإجرائي بحلم لا ينقصه حزم وحكمة لا تجافيها قوة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الأمر المسلمين hudubar mu ta yau ita ce ta saba'in a wannan masallaci mai albarka na abu huraira radiyallahu an yau muna biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hudubar mu ta yau ta yi magana ne akan wasu aƙidu guda biyu na musulunci da ake kira wala'a da bara'a wala'a na nufin son wanda Allah ke son a so bara'a na nufin ƙin wanda Allah ke son a ƙi Abin da aka sani ga mummini shine yana son Allah yana kuma son masoyan Allah yana ƙaunarsu yana taimakonsu haka kuma yana ƙin duk abin da Allah ke ƙi da waɗanda Allah ke ƙi da duk wata ɗabi'a ko aiki da Allah ke ƙi don haka ne Allah su bai su da cewa ba su tsoron zargin masu zargi akan sha'anin Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wannan aƙida ta wala'a da bara'a a matsayin matakin ƙoli na imani a hadisin da yake cewa ausa ƙorar iman almuwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah wannan hadisi al-albani ya inganta shi cikin silsila sahiha idan ka ce don me za mu ki kafirai amsa ita ce don su maƙiyan Allah ne kuma mu ma mu ne wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a suratul mumtahana Allah ta'ala yana cewa ya kodanda suka yi imani kada ku riki makiyana makiyanku su zan majibinta waɗanda kuke jefa soyayya zuwa gare su alhalin sun kafirce ma abin da ya zo muku na gaskiya kuma suna fitar da ku da manzo daga gidajenku kawai don kun yi imani da Allah Ubangijinku idan kun fito ne yin jihadi saboda ni da neman yarda ta to bai kamata kuna asir ta soyayya zuwa gare su ba alhalin ni ne na fi sanin abin da kuka ɓoye da wanda kuka bayyana kuma duk wanda ya wannan daga cikinku to ya ɓace bari ya ɓace ga hanya mai ƙaƙƙiya wato ya ɓace daga barin hanya mai ƙaƙƙiya sannan Allah ya ci gaba da cewa in suka samu iko a kanku za su kasance maƙiyanku za su shimfiɗa hannayensu da harsunansu zuwa gare ku da cuta sannan suna gurin inda kun kafirce ma Allah a suratu Ali Imran Allah ta'ala yana cewa mummunai ba su riƙon kafirai majibinta koma bayan mummunai duk wanda ya wannan to samsam bai tare da Allah ta ko ina in dai ba kun ji tsoron su kashe ku bane Allah yana tsoratar da ku kansa kuma zuwa ga Allah makoma take waɗanda Allah ke so mataki-mataki ne haka su ma waɗanda Allah ke ƙi kuma wajibi ne kowa mu ajiye shi akan matakinsa annabawa da manzanni suna saba ga sauran mummunai mutanen kirki su kuma mutanen kwarai sun tsere mafajirai ko da musulmi ne fajirai daga cikin musulmi su ko sun fi matsayi a wurin Allah da masoyan Allah akan kafiri kowane iri ne Allah ya kira kafirai najasa ya ayyu allazina amanu innamal mushrikuna najas ya ce su azzalumai ne wal na humus zalimun sannan yace mayaudara ne waɗanda ba su cika ma musulmi alƙawali kuma ‘yan ta'adda ne a suratul tauba Allah ya ce ya za a yi idan suka samu iko a kanku ba za su kula maku da zumunta ba ba za su tuna alkawari ba suna yardar da ku da magana fatar baki amma zukatansu ba su yarda kuma mafi yawan su fasikai ne sun sayi ayoyin Allah sun sayar da ayoyin Allah da 'yan kuɗi 'yan kaɗan sai suka toshe hanyar Allah Fir da abin da suka kasance suna aikatawa ba su kula ma mummuni da dangantaka ba su kula mashi da zumunta kuma waɗannan su ne 'yan ta'adda in ji Allah kullum kafirai a cikin kashe kuɗi suke don su gurgunta addinin Allah su baya gare shi a suratul furqan Allah yana cewa suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda baya amfanin su kuma baya cuta masu. sai kare da cewa kana al-kafiru ala rabbih zahira kafiri a kullum cikin taimako yake don wato gurguntar da addinin Allah a suratul anfal Allah cewa yayi lalle waɗanda suka kafirta suna kashe kuɗaɗensu domin su kange hanyar Allah za su yi ta kashe kuɗin sannan kuɗin su zame musu hasara sannan a rinjaye su kuma kafirai zuwa wutar jahannama za a tayar da su suna mugunyar fata gare mu cewa mu kafirta mu zamo irinsu kamar yadda Allah ya ce a suratun nisa sun yi gurin inda za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce sai ku zamo ɗai to kar ku riƙi majibinta abin soyayya a cikinsu har fa sai in sun musulunta sun yi hijira saboda Allah idan suka juya suka ci gaba da kafirci to ku riƙe su karkashe su duk inda kuka same su sannan kar ku riƙi masoyi ko abin taimako a cikinsu a suratul baqara Allah cewa yayi da yawa daga cikin ahlul kitab yana nufin yahudu da kirista sun yi gurin inda za su mayar da ku kafirai bayan imanin ku wannan ko saboda kyashi daga cikin zukatansu bayan gaskiya ta bayyana gare su Allah ce ku yi rangwame ku kau da kai ku yi tabbatun su har sai al'amarin Allah ya zo na ba ku rinjaye da galaba a kansu Allah mai iko ne akan komai ba fatar kawai suke yi mukafirta ba a'a suna duk iya kokarin su a ciki hadda yakan mu don mu zama kafirrai kamar yadda Allah ya ce a suratul baqara ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun mayar da ku kun yi ridda kun bar addinin ku in dai sun samu iko Allah ta'ala kuma ya ce ba su kaunan mu da mun kaunace su sai dai su yi mana kissa a cikin haka kuma suna kulle kulle gaggarin sun ruguza al'amarin mu ga abin da Allah ya ce ya koda da suka imani kar ku riƙe abokan asiri daga wasu wa'inda ba ku ba Wa'inda ba su barin kulla muku sharri sun yi gurin abin da zai wahal da ku kuma ƙyama da ƙiyayya ta bayyana daga fatar bakinsu amma abin da zukatansu na ɓoye ya fi girma mun bayyana muku ayoyi domin ku in kun kasance masu hankali ga kudan dai kudin ne in ji Allah kuna ƙaunarsu su ba su ƙaunar ku ku kun imani da littafan Allah duka idan sun gabu da ku sai su ce mun yi imani idan suka keɓanta sai su rinka ciza yatsu saboda jin haushi akan martabar da Allah ya baku Allah ke ka ce ku mutu da bakin cikinku Allah mai cikakken sani ne ga abin da aka ɓoye cikin zukata idan abin ƙwarai ya same ku zai bakanta masu rai idan musiba ta cin maku za su yi murna to in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah makircin su ba zai cuce ku da komai ba Allah mai kewayewa ne mai cikakken sani ga abin da suke aikatawa mu tunanin abin da Allah ya faɗa game da banu Isra'il a suratul ma'ida inda yake cewa za ka ga da yawa daga cikinsu suna jibintar kafirai tir da abin da rayukansu da gabatar masu domin sun sa Allah ya hushi a kansu kuma za su tabbata cikin azaba inda sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sun imani da abin da aka saukar zuwa gare shi da ba su riƙi kafirai abin ƙauna ba amma da yawa daga cikin su fasikai ne maɗaukakin sarki ya katse mana duk wani hanzari da zai ba wani musulmi damar wato ya zibinci wani kafiri maƙiyin Allah ga abin da Allah ya ce ya da suka yi imani kar ku riƙi yahudu da kirista abokan soyayya ko jibinta sashen su majibinta sashe ne wanda bi ya jibince su daga cikin ku to fashi ya koma cikin su lalle Allah baya shirar da mutane azzalumai za ka ga waɗanda ke da ciwo a cikin zukatansu wato na kwaɗayi da na tsoro suna gargawa zuwa cikinsu suna ta muna jin tsoron musiba ta cin mana in ba mu tare da su muna gudun mu faɗi zaɓe muna gudun a kwace mana kuɗi muna gudun a kwace mana mulki Allah ya ce da sannu ubangiji zai zo da buɗe ko wani al'amari daga wurinsa ko ku faɗi zaɓin ko su ma su faɗi ko kuma mulki ya kubuce muku gaba ɗaya Allah ce sai ku waye gari sai su wayi gari suna nadama akan abin da suka asirta a cikin rayukansu wanda ba shi suke furta da bakinsu ba haka kuma Allah ya hane mu mu kaunace su Komi karfin daga takarda muke da ita da su yana cewa suratul mujadila ba za ka samu wasu mutane da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba ka tarar da suna kauna da wanda ya ƙi Allah da manzo ko da ubanninsu ne ko ‘ya'yansu ne ko ‘yan uwansu ne ko dangin su ne waɗannan da ba su ƙaunar kafiri Allah ya ce wannan sunan da Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya karfafe su da wani taimako na daga wurinsa kuma zai shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su suna matabbata a ciki Allah ya yarda da su su masu yarda da Allah kai waɗannan su ne rundunar Allah ku saurara rundunar Allah su ne masu babban rabu ya ku bayan Allah mu sani cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tarbiyyantu ne akan waɗannan ayoyi da muka karanta shi yasa rayuwarsu ta zama tsantsa saboda Allah kuma duk wanda ke kin Allah to sun kama gaba da shi kenan ila yawmil qiyamati tarihi ya tabbatar da wannan a ranar badar misali sai da abubakar siddiq radiyallahu an ya kira ɗansa na cikinsa don su yi mubaraza kuma ya ce da ya fito tabbas da na kashe makiyin Allah haka amr ibn al-as radiyallahu an ya kashe kawunsa asi ibn hisham a wannan ranar da saidina ali da saidina hamza su ne suka kashe yan uwansu na zubunta kutubatu da shaiba ƴaƴan rabi'a a ranar da aka yaƙi uhud abu ubaida ibn jarrah shine ya aran gama da babansa kuma ya aika shi lahira mus'ab ibn umayr ya kara da kaninsa ubaidu kuma ya kashe shi a lokacin da ubaidullahi abdullahi kai dan abdullahi ibn ubay ko kuma mu ce a lokacin da abdullahi dan ubayyu ya taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wato da ƙai ya sha daga hannun ɗansa Abdullahi wanda ya tashi kashe shi in ba dan da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana shi ba. Mujaddidi Usmanu Allah ya kara masa rahama ya bayyana muhimmancin wannan aƙida ta wala'a da bara'a inda ya wallafa littafi na musamman a kanta ya sa masa suna kitabul amri bi mawalatil mu'minin wa nahyi an kafirin duk ayoyin da muka kawo mujaddidi ya kafa hujja da su yana bai cewa babu sassabci ko kaɗan a cikin wannan al'amari da haka shi ma ya gina al'ummar da ta yi jihadi ta kafa daular musulunci a wannan ƙasa ya kuwa al'ummar musulmi tarihi ya tabbatar da cewa babu wata aƙida wadda ta taimaki musulmi wajen kafa addinin musulunci kamar wannan aƙida ta wala'a da bara'a sanin haka shi yasa tattara na wannan zamani suke ta kai da komo cikin ƙasashen musulmi musamman na larabawa suna neman a cire babin wala'a da bara'a daga manhajar karatun yaren musulmi kuma sun ci nasara a wasu kasashe shi su hadda kasar da ita ce alƙiblar mu wato kasar saudiya haka kuma tarihi ya tabbatar da cewa babu sadda musulmi suka gamu da matsala ga rayuwarsu kamar lokacin da suka yi biris da wannan aƙida idan a karanta tarihin muhazirul daula wani basarake kirista wanda aka yi wato ya samu matsayi a zamanin gwamnatin almaliku salih wannan mutumin saboda matsayin da yake da shi da miƙe kafa a ƙasan musulmi sai da ya kai idan kirista ya shigo musulunci ya masa mururrujiya ya buɗe masa idanu ya ce ya koma addininsa ba a ba shi izinin shiga musulunci ba wannan mutum ya wulaƙanta musulmi matuƙa musamman dai malamai haka kuma an ce a gidansa kullum akwai baƙi daga ƙasashen waje waɗanda ba musulmi ba kai daga ƙarshe wannan mutum bahadur daula shi ne ya gaito faransawa ya taimaka musu suka ci musulmi da yaƙi bayan duk amincewar da musulmi suka yi masa wannan tarihi ya maimaitu a lokuta da dama busar da musulmi suka amince makafiri suka kyautata masa zato ko suka ɗauke shi wawa wanda bai san abin da yake ba to sai sun ɗanɗana kuɗa su a hannunsa wannan shine abin da ya faru kuma yake faruwa a wannan ƙasa tamu daga gidan kaso musulmi 'yan arewacin ƙasan nan suka je suka ɗauko wani kiriminal wanda ke jiran hukuncin kisa suka wanke shi daga laifinsa suka gyara ma 'yan najeriya shi suka yi masa kamfe suka ba shi kuɗi suka ba shi duk abin da yake bukata suka mai da shi shugaban wannan ƙasa ba su yi wannan don Allah ba ba su yi don ci gaba wannan al'umma ba sun yi haka ne don biyan bukatunsu na ƙashin kansu sai Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiyar maganarsa wannan mutum ya zame ma Najeriya da 'yan Najeriya kaya musamman ma dai musulmi da ƙyar da addu'o'i da kai da komo Allah ya gwada mana baya gare shi su kuma waɗannan da suka yi masa wannan gata sai ya gari ba shi da maƙiya ba shi da abokan gaba irinsu to a yau ma wancan kuskuren da waɗancan suka yi shi wasu ke so su sake maimaitawa ba za su yi wannan duk suna tunanin wani alheri ga ƙasa ko 'yan ƙasa ba ba za su yi haka don suna son zaman lafiya ko ci gaban jama'a ba a su dai suna da wasu bukatu na ƙashin kansu da suke sun biya ta hanyar yin haka wannan mutum dai tashin farko ya nuna mana ko shi wane ne ya fara da kwashe rijiyoyin mai guda tara na wannan ƙasa ya mallaka ma jiharsa ya wanke ‘yan uwansa daga ta'addancin da su da kansu suka yi ikirari cewa su suka yi shi ya tsayar da wani katagirin project na gyara tattalin arzikin arewa wanda marigayi umar musa ya bayar wannan project din asali wanda ya fara bayar da shi shi ne janar abdulsalami abubakar da obasanjo ya zo ya soke da yar aduwa ya zo ya bayar wannan kuma yana sake hawa ya sake saukewa wannan fa ba a yi zaɓe aka tabbatar da shi shugaba wanda ƙuri'un jama'a suka kawo ba to ina ga ya hau kenuwa ta ƙashin kansa muna tunatar da al'ummar musulmi da dukkan waɗanda abin ya shafa cewa wannan lamari fa a ƙida ne kuma wanda bai ji maganar Allah ba labudda zai ji ta shaidan da haka wajibi ne ga duk wanda ke da iko ga tsayar da 'yan takara ya tabbata ba shi da hannu ga ɗora kafirci akan musulunci idan ta dawo tsakanin musulmi da musulmi kuma wajibi ne a kamanta neman mai dama-dama wanda ake sa ran samun gyara da ci gaba a ƙarƙashin mulkinsa mu nemi gyara tun yanzu don kanmu da iyanmu da suke tafi a bayanmu mu tuna abubuwa uku su ne jigon wannan al'umma ta wannan ƙasa jigo na farko shi ne ilimi mun tabbatar da an wuce mu ilimi na rayuwa jigo na biyu shi ne arziki mun tabbatar da shi ma a wannan an wuce mu jigo na uku shine shugabanci idan muka yi sakaci da wannan da ya rage mana to ba abin da za a ce mana sai la haula wala quwwata illa billah abin da ya faru ga wasu kasashen Afirka ya kamata ya zama darasi gare mu 'yan Najeriya ga Benin nan wadda a can da ake kira da home ƙasa ce ta musulmi tsantsa wadda a yanzu tana so ta musu ƙanshin ɗan goma ga ɗan su ma ya ci ƙuri'a amma kuma hawan mulki ya zama matsala a gare shi wannan kuma shi da abin da ya faru a ƙasar kamaru bayan kuskuren da alhaji ahmad ahijo ya yi na jibintar da ɗora mataimakinsa wanda ya amince ma alhari yana su waɗannan da allah cika a amince masu halin da ruwan ruwanda take ciki shi ma wani darasi ne haka ma ga ghana ga cote d'ivoire ga djibouti da dai sauransu me zai samu tafi da nisa ga jos nan cikin najeriya duk waɗannan wurare da muka zana musulmi tun asali wurinsu ne nasu ne suke da iko suke da mallaki amma saboda sakaci da amince waɗanda Allah ya ce su mai yaudara ne sai ga waye jirkice mu dame saboda haka yana da kyau mu farka tun lokacin nadama bai zo ba Allah ya kiyaye daga ƙarshe muna kira daga wannan mimbari zuwa ga duk musulmin wannan ƙasa cewa a yi rajista don shirin zaɓe wanda za a yi daga sha biyar zuwa ashirin da tara ga wannan wata na janairu da muke cikinsa haka ma musulmi mu bari iyalanmu maza da mata waɗanda suka cika shekarun jefa ƙuri'a su yi rajista domin ƙa'idar musulunci ita ce yaƙi yana zama wajibi ga musulmi idan aka kawo hari cikin gida akan kowa da kowa namiji da mace ba ɗauke mu kowa ba to a halin da muke ciki kuwa an riga an kawo mana hari haƙuri a ɗaki za ka dole ne mu tashi tsaye ya Allah ka taimake mu Allah kai bada dace ka dibarta mana kada ka bar mu da dibarar kawunan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arda anna اللهم أرض اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم ارحم حوزة الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نحه اللهم أصلح ولاة المسلمين واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون اللهم أصلح علماء المسلمين وأصلح أئمتهم وارزقهم البطانة التي تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم ودمر من في تدبيره خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين اللهم عليك بالمفسدين في الأرض والمنافقين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واشقق عليهم عصابهم اللهم دمر اليهود والنصارى والصليبيين والكفرة والمشركين والمنافقين والبعثيين والعلمانيين وسائر أعدائك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق اللهم سلط عليهم جندا من جنودك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأوقع الفرقة في صفوفهم واجعل قواهم وبالا عليهم يا رب العالمين اللهم إنهم قد عاصوا في الأرض فسادا اللهم إنهم قد أيسموا الأطفال وفرقوا الأولاد وأرملوا النساء واستباحوا المحارم وحاربوا الدين اللهم فانتقم منهم فإنك عزيز ذو انتقام اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع المسلمين على كلمتك ودينك اللهم ارزق المسلمين التمسك بالدين اللهم انصر المجاهدين المسلمين في سبيلك والذابين عن دينك اللهم انصرهم وثبتهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر اللهم انصرهم وانصر بهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها اللهم أنزل في أرضنا ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا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 لا إله إلا الله اقيموا واعتدلوا تراصوا وحاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول في الأول اقيموا الله أكبر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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar.